بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله نظام الدورة أكن درسمه نأبداء والدوام har yanzu muna cikin fasalin da malamin shi ta ke da ضرر الذنوب في القلب كضرر السموم في الأبدان wajen cutar wanda sakon Allah ke yi wa zuciyar ɗan adam kamar irin cutar wanda guba yake ma cikin ɗan adam idan mutum ya ce zai sabi Allah to wannan sabon Allah illa illa da yake mishi mafi muni ne fatattaka mishi zuciya zuciya kuma ita ce tsoka mafi tsada da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce, idan ta gurbata to cikin mutum duka ya gurbata annabi ce idan ta kyautatu to dukan cikin mutum kuma ya kyautatu Allah ya kyautata mana da malam ya kawo irin laifuffuka da mutane suke afka musu su fada cikin irin wannan musiba da kuma abin da ke biyo bayan aikata irin waɗannan miyagun laifuffuka ya ba mu misali da iblis mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam mutanen annabi hudu mutanen annabi saleh mutanen annabi shu'aibu mutanen annabi lut daga ƙarshe malam sai gangaro kan ayyukan da kuma duk lokacin da al'umma ta rungumi irin waɗannan ayyukan to takan samu gurɓata na da lalacewa mafi muni wadda Allah kan saukar da azaba mai gamewa a sanadiyyar irin waɗannan laifukan. mun ji bayani da malam ya kawo kan abin da ya shafi waɗansu dauloli da suka rungumi sabon Allah da kuma yadda Allah ya fatattaka waɗannan dauloli ya kaskantar da su. Malam ya ce, wa zakara ibnu abi duniya min hadisi ja'far ibn muhammadin al-abi ibnu abi duniya ya ambata daga hadisin ja'far ɗan muhammad daga baban shi an jaddihi daga kakansa kala yace kala aliyu radiyallahu anhu sayyidina ali Allah yarda da shi yace ya'ti alal nasi zamanu. sayyidina ali yace wani lokaci zai zo wa mutane za a yi wani zamani za a yi wani lokaci da mutane za su wayi gari a wannan lokacin la ya baka min al-islam illatun ba abin da zai saura a musulunci sai sunan musulunci babu wani abin da zaka daga ido ka kalla a cikin wani gida da abin ke alaka da musulunci babu wani abu da zaka daga ido ka kalla a anguwa kaga abin na alaka da musulunci babu wani abu da zaka daga ido ka kalla a kasuwa kaga abin na alaka da musulunci babu wani abu da za ka daga ido ka kalla a al'umance abin na alaka da addini sai dai sunan addini kuma na nan inji ali musulunci na nan a gidan kowa kuma ana ambatansa a bakin kowa a kowace kasuwa a kowane gida a kowace ƙasa amma yaya za a ga musuluncin a ƙasa ya ce a ƙasa a ga musulunci a ƙasa ya tafi ya ce wannan lokaci zai zo wa mutane idan za su yi neman aure babu musulunci a neman aurensu idan za a yi auren babu musulunci a yadda za a yi auren idan za a yi zaman auren babu musulunci a tsarin zaman auren idan za a kashe auren babu musulunci a tsarin kisan auren amma dai musulunci na nan a bakinta shi ma musulunci na nan a bakin idan za a yi kasuwa babu musulunci a cikin kasuwa duk abin da za a yi sayyidina ali ya ce akwai wani lokaci da zai zo wa mutane wanda zai zan musulunci babu abin da zai rage nashi a cikin al'umma sai dai sunan musulunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in eh, Allah ya ji kan bimba amin yana darasi akan abin da ya shafi tabarruci irin wannan cikin tsiraiti yace da na wayi gari wata rana a anguwana a inda nake rayuwa ana fita da tsiraici yace na kwanta a cikin kasan kasa ya fi mun rayuwa a bayan kasa dimbas dimbas yace na wayi gari inda nake rayuwa mata suna tafiya da tsiraici suna bayyanar da tsiraici ya ce to a ce rayuwar a cikin ƙasa nake yin sai ya zama sauki a ce a kan ƙasa nake yin eh. wala min alqur'ani illa rasmuhu ba kuma abin da zai rage alqur'ani sai rubutun alqur'ani amma babu gidan da zaka kalla ka ga wata doka ta alqur'ani a gidan babu wata kasuwa da za ka shiga daga tokan ƙur'ani a cikin kasuwar babu wata anguwa da za ka shiga a anguwar ka ga wani abu da ake yi na alƙur'ani yace abin da zai rage a hannun mutane rubutun ƙur'ani nan kowane gida akwai kwafi kuma a gidan kowa yana da kwafi amma ina za ka je ka ga wata aya ta ƙur'ani ana aiki da ita yace wani lokaci zai zo abinda zai rage na alƙur'ani shine rubutun ga shi nan a rubuce ba za a yi aure yadda alkur'ani yake ba ba za a yi zaman aure yadda alkur'ani yake ba ba za a yi shika yadda alkur'ani yake ba ba za a yi kasuwa yadda alkur'ani yake ba abin abinda zai rage a hannun mutane shine rubutun alkur'ani amma babu bin alkur'ani Eh. ka dubi yadda mutane suke rayuwa wani in ka ga rayuwarsa kai sai ka ɗauka anyawa ne ya yarda ma annabi Muhammadu manzon Allah duk dokar da kaga ya bi ta Allah to ta dace ne da abin da yake so amma bai taɓa bin Allah yana so ko ba so Allah kuma ana bin shi ne tsawon aukar abin ya maka ko bai maka ba in an ce doka ce ta Allah to sai ka bi sai ka bi kaga karatu wannan ka je ka dau karatu yadda ka san sallah yake dole a kanka haka koyan karatu yake a kanka kafin Allah ya farlanta sallah karatu ya fara farlanta wani ina ma ruwansa tun da yake a duniya a hadari bai iya ba a anguwansu akwai sama da mutum arba'in da suka iya ahadari kuma wallahi bai iya ba kuma bai dame shi ba kuma baya daga cikin hidiman sama ya koya ba annabi ne ce neman ilimi farilla ba ne farilla ne farilla ne neman ilimi farilla ne wani yau rabonsa da ya ɗauki littafi ya je a koya mai karatu wallahi ya fi shekara biyar ya ɗauki littafi a nuna mai karatu a littafin ya fi shekara biyar kuma wallahi bai dame shi ba masajiduhum yawma idin amiratun aliyu yace masallatansu a wannan lokacin da masifa zai addabi al'umma ya zan babu wani abu na musulunci sai sunansa babu wani abu na Alƙur'ani sai rubutun alkur'ani to a wannan lokacin masajiduhum yawma idin amiratun masallatan su kuma a kinkire suke amira an kayatar da su duk wani abu da masallaci ke bukata na aiki an bashi an share shi an gyara shi an kanshashe shi an yi mishi duk abin da ke bukata wahiyar karabun min alhuda amma masallatan a rubuce suke game da shiriyar Allah masallaci ne amma harkar masallacin yanzu da abinda aka yi masallacin don shi to ba don shi ake yi abinda ya kamata a yi a masallacin ba don shi da a yi ba kasar yanzu akwai masallacin da za a gina musamman ma na siyasa su kutunta guda manufar gina shi saboda wata manufa ce ta siyasa wadda za a ba wa masallacin ya rike don ya yi aiki wa siyasar mai siyasar duk haka aka yi sirrin abin yau mai izin amir masallatansu a wannan lokacin suna raye a tsere a kyankyare an ba su duk abin da suke bukata wa hiya karabun min al amma masallatan a rubuce suke daga shari'a ulama'uhum malaman wannan lokacin sharru man tahta adini sama su ne mafiya sharrin waɗanda suke kasan shimfiɗan sama sama ba ta yi mana rumfa ba to duk abin da ke kasan rufin sama ba wanda ya kai malamin wannan lokacin sharri minhum kharajat fitna daga cikin su fitina za ta dinga kunno kai wa fihim taqul kuma kansu za su koma haka domin da su zama kamar su ne cibiyar al'umma Allah ya samu gama lafiya. Wani tsakaninsa da mai gidan shi kawai roƙon Allah. idan mai gidan mashayin jiya ne ba zai hana ya mai saukan ƙur'ani sau 80 a wata ɗaya ba sai Allah ko ana nan ana ta aiki ana mishi roƙon Allah idan mazinaci ne haka za a mishi roƙon Allah in manemin mata ne haka za a mishi roƙon Allah in matsafi ne haka za a mishi roƙon Allah duk abin da za a yi ana nan ana ta saukan ƙur'ani. amma daidai da rana ɗaya ba za a mai nasiha ya tuna zai yi kwanciyar kabaji ba sau ɗaya ba za a mishi nasiha ya tuna kwanciyar kabari ba وذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال ذكر عبد الله بن مسعود يشي إذا ظهر الزنا والربا في قرية إذا الزنا دربا suka bayyana a cikin wata alƙarya wannan alƙaryar hatta shahara da harkar zina zina abu ne da yake bololo a cikinta riba wani abu ne bololo a cikinta to daga lokacin da waɗannan ababa biyu zina da riba suka bayyana a cikin wata alkarya azina Allahu azza wa jalla bi halakiya Allah sai ya ba da izinin halakar wannan alkariya. azina bi halakiya Allah sai ya ba da izini gonakin alƙaryan duka su halaka duk abin da ake bukata na amfani albarka su fi ya da ake aihuwa albarka su fi kasuwa da ake yi albarka su fi duk abin da mutane za su yi don su amfana to Allah sai ya yi izini albarkan abin ya halaka sai a barku da tsoron abin da yake hannunku matuƙar ba shi da albarka bukata za ta biya ne bukata ba za ta biya matukar albarkarsa ya tafi bukata ba za ta biya ba to matukar zina da riba suka bayyana a cikin al'umma to Allah sai ya yi izini mahalakar wannan alkarya Allah sai ya yi izini wa halakar wannan alkarya zina da riba a cikin mutane zina da riba a cikin mutane annabi ya ce riba tana da babi babi guda saba'in da uku na sharri matakalai guda saba'in da uku na sharri in ka taka na farko akwai na biyu akwai na uku akwai na hudu har zuwa saba'in da uku a yi saruha annabi ya ce matakala mafi sauki na ƙarshe matakalan farko na riba annabi yake idan ka taka sai dai yake da mutum ya zira da uwar da ta aiki shi fushin da zai je gamu da Allah shi hadisi ne ingantacce hadisi al-Imam Abu Dawud hadisi ne ingantacce annabi yake mutum ya ci dirhami ɗaya na riba dirhami ɗaya na riba wanda bai wuce a ce ɗari hudu da wani abu zuwa ɗari biyar ba annabi ya ce abin da ya fi maka saukin rikici a ranar alkiyama a ce zina kai sau talatin da uku to ya fi sauƙin rigima a kan cin dirhami ɗaya na riba Ke ce daga zaren zina zina ai mun yi darasi su kutum da guda akan zina eh da yadda yake murkushe al'umma da yadda yake ganin bayan al'umma yadda zina ke ganin bayan al'umma. in ka kalli kawai mu'amalar da Allah ya yi da mazinata kai ka san zina ba ce daga hukuncinsu zuwa matakin da ake ɗauka a kan ka san zina ba da kyau to yake da zaran zina ya yaɗu a cikin al'umma riba ta yaɗu a cikin al'umma to Allah ka yi izini al'ummar ta halaka alkaryar ta halaka alkaryar ta halaka malam idan wannan halaka ta zo babu wadda za ta bai ba wadda za ta bai wahala ne kawai kowa zai shiga wahala ce kawai kowa zai shiga ومن مراسل الحسن إذا أظهر الناس العلم idan mutane suka bayyanar da ilimi duk jumlar da aka kawo za a karanta ta a fassara ta a yi irabin ilimi ya je hannun kowa ilimi ya je gidan kowa wa bayyana amala amma sai suka wadatantar da aiki babu aiki a cikin ilimi ga ilimi a cikin su anguwa daya za a samu alarammomi mahaddata alqur'ani guda arba'in, wa bayyahu amal amma dai aiki shi kuma ya an tozartar da shi babu aiki idan mutane suka bayyanar da ilimi suka tozartar da aiki ta san abin da ake bukata aiki abin da ake bukata aiki shi ilimi kamar wata gada ce da ake bi ta kanta hasira. tsiran shi ne aikin da haka kullu sun bima kasabat rahina Allahu akbar shi yasa sahabban annabi alaihi salatu wassalam idan an zo karatu to nan ana bambancewa sai ka ji an ce wani ya haddace qur'ani wani ma haddace qur'ani ne wani ma haddace qur'ani ne a'a wani shine mai rabon gado a'a wani shine mai kaza anan ne kawai idan an zo aiki baka isa ka ware wani ya wani ba sai kun gane ba masu su sahabbai in ka ji ana fifita wane da wane sai a ce duk sahabban annabi wanda ya fi tilawa abdullahi dan mas'ud ko wanda ya fi tilawa ubayy bin ka'ab wanda ya fi iya rera qurani abu musa al-ash'ari wanda ya fi kaza kaza kaza shine wani amma idan an zo maganar aiki da wanda ya haddace Qur'ani da mai izu daya shi ne haddace bai sai nuna mai izu daya aiki ba me sai nuna shi duk wanda aka sako aka sako maka labarin da tarihin sa sai kan kamar duk sahabban annabi ya sha gaban kuwa da mai izu daya da wanda ya haddace Qur'ani shi wanda ya haddace bai isa ya nuna wa mai izu daya aiki ba yanzu kuma a yanzu idan ka ga mutum ya sha gaban karatu ne inda za a koma a auna kiyamun laili sallan walha karatun alkur'ani sadaka sai ka samu shi maganin bai fi jahilin anguwarsu ba in ka ga yanzu an bude maka ido to karatu ne amma a je a zuba ta a kasa azumin litinin da alhamis azumin kowane wata a yi guda uku kiyamun laili sadaka kaza kaza kaza ba ta bai za ka samu wanda ya fi karatun ya fi wanda bai da karatun. to su idan aiki ne kowa ma ƙoƙari a karatu ne kawai ce wani ya sha gaban wani wani ya sha gaban wani amma an zo aiki da wanda ya yi karatun da wanda bai haɗa karatun ba duka a aiki kowa kuɗi. Kafara da kafana aiki saboda sun san aikin shi ne manufa aikin shi ne manufa yanzu wanda bai yi amma ba wanda bai iya daga na zuwa amma ba in yayi kiyamul laili ba ba shi lada ba wanda izu ɗaya daga nasi ne yayi zuwa sabbi in yayi azumin litinin da ba ba shi lada ba to idan an je kiyamul litinin ka za a dora a skeli a ce tun da kafi yawan littafi kai wuce wallaha za a dora kiyamun laili za a dora karatun qur'anin da a dora sadaka da za za a dora haka ne ko ba haka ne Allah ya tabbata shi wa tahabu fil alfi idan suka fara soyayya a harshe wata baga bil qulub amma ana kiyaya a zuci a harshe ana tare ana bayyanar da kauna da soyayya amma a zuciya ana gaba da shi wata taqul arham sannan suka yanke zumuncin su la'anahumullahu azza wa jalla to Allah sai ya tsine musu albarka inda zalika yayin da waɗannan halaye suka tabbata gare su fa asammahum Allah sai ya kuruntar da su wa a'ma absarahum sai ya makantar da gannansu, su sai ya zama kowa na tafiya ne ba shi da basira kowa na rayuwa ne ba a cikin basira ba ba a cikin haske ba saboda menene saboda sun yi laifin da aka sha makance su ga barin waɗannan alkhairi ba ki ɗaya don kuma muna fahimta idan aka bayyana da ilimi aka tozartar da aiki aka yi soyayya a baki aka yi ƙiyayya a zuci aka yanke zumunci to Allah kan tsine ma waɗannan mutanen albarka sai ya kurumtar da su ya makantar da basirarsu. Eh.

وجعلناكم شعوبا وقبائل وفي سنن ابن ماجه يظهر في سنن الإمام ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال يشي كنت عاشر عشرة عشرة رهط نيني تكون متن نقومه min al daga cikin muhajirai inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata muna zaune a wajen annabi mu goma yace kuntu ashiru asharati rahafin min al-muhajirin inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni ne mutum na goma daga cikin wata tawaga da muka zauna a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana mun taba zama abun annabi mu mutum goma fa akbara alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wacce annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya juyo da fiskarsa sai ya kalle mu mu mutum goma nan daga cikin muhajirin faka da sai ya ce ya ma'asharar muhajirin ya ku jama'ar muhajirai ya ku jama'ar muhajirai kamsu kisani waɗansu ɗabi'u guda uku waɗansu halaye guda uku waɗansu yanayi guda uku uzu billahi na na su misalin waɗansu ɗabi'u guda biyar su misalin waɗansu halaye guda biyar waɗansu yanayi guda biyar uzu billahi an tujuri kuhunna ina neman tsarin Allah ina neman Allah ya kare ku daga cimma waɗannan halaye biyar uzu billahi an tujuri kuhunna ina neman tsari abin Allah ya tsare mini ku kar ku isa kan waɗannan halaye guda biyar yanayi guda biyar ma a ke kawai alfasha ba za ta bayyana a cikin waɗansu mutane ba hatta a'alanu biha har su bayyanar da ita in labtulu bi saba'in fati Allah ya jarrabe su da anobobi wal da cututtuka allati lam takun fi aslafihim wadda babu irin cututtukan a cikin iyayensu da kakanninsu allazi da mazan waɗanda suka shi yake ku kuma ina roƙa muku Allah ya tsare ku daga ku kai wannan lokaci da za ku yi kitibe da waɗansu halaye waɗansu yanayi guda biyar menene na farko manzon Allah yace ma zaharati li fahishat alfasha ba za ta taba bayyana ba ta fito kololo yadda ga alamun ta a bayyane fi kaumin a cikin waɗansu mutane hatta a'lanu biha har ma su bayyanar da alfashar illa butulu bi tawa'in a ce Allah ya jarrabe su da anobobi a tawa'in jirki ne na asfa'un annoba annoba shine ciwon da yake zuwa barkatai ba babba ba yaro ba mace ba namiji kuma akan yi shi ne ko ta ina kawai in mutuwa ne haka da a yi mutuwa idan ciwon ne haka za a yi ta annobar to duk lokacin da wannan hadisi da muke karantawa hadisi ne ingantacce a cikin silsila malam muhammad nasiruddin albani ya hassana hadisi annabi ya ce alfasha ba za ta bayyana a cikin waɗansu mutane ba har a dinga bayyanar da ita ƙwalolo face Allah ya jarci waɗannan mutanen da annoba wal auja'il lati lam takun fi aslabihim allazi da maru da kuma cututtuka waɗanda ba su bayyana a cikin iyaye da kakannin da suka shuɗe kafin kuma ciwon inda za a ta da kakanka ko kakan babanka a tambaye shi labarin ciwon shi bai taɓa sanin ciwon da albani ya zo takrijin wannan hadisi da ya zo kan wannan gaban ya tsaya sai ya yanzu wannan hadisi ba dalili ne akan annabi Muhammadu manzon Allah ba wannan hadisin bai bayyanar da manzancin manzon Allah ba ya zauna rufe da sabon sa muhajiri babu abin a cikin su yace kuma ina neman tsarin Allah ya tsare ku kar ku ga waɗannan fitintinu guda biyar me manzon Allah yace duk lokacin da alfasha ta yaɗu ta bayyana to Allah zai jarabci al'ummar da wannan alfashin ya bayyana a cikinta da anobobi daban-daban da cututtuka waɗanda kakanninsu ba su san cututtukan ba kai yasa eh albani ce yanzu wannan hadisi shi kadai ba dalili akan annabi Muhammadu manzon Allah bane dalili ne ma yanzu ba cututtukan ba fakatanni da suka shuɗe ba don hadisin ya ce waɗanda suka shuɗe waɗanda suke rayan ma iyayen ku sun suka da suke damu wannan ba. Kuma da wannan sunnar Allah in dai za a yi alfasha cututtuka ba ku gama wata ba ba ku gama wata ba. Malam wannan ba ta taɓa canzawa ba su taɓa canzawa ba. shi ya sa shugaba idan yana da kishin al'ummarsa abin da ke fara hanawa sabon Allah domin abin da ke hana masifa zuwa sabon Allah to mulki kuma ita ce dama da ake aiki da ita wajen a yi doka ba kowa shi yasa in mutum Allah akbar ka karanta muwarsa sai na umar ran da ya hau kan kalifanci ya ɗari. abin da ya fara sakewa na sai kula maganar salma kowace ma'aikata ya ce maganar Salma. in ba kuna so ku dojalo wa gwamnatin masifa ba ya ce Salma. kar wata ma'aikata lokacin sallah ya cika aiki irin salma a karanta muwarsa Hey, eh, eh. hey. to shi shugaban ma sallar ba ta dame shi shi da zai yi to kan ma sallar ba ta dame shi ba balle ya sa wani ya sallar shi ma da aka ce amanar al'umma ne a hannunsa shi zai kula musu da wannan dalibin? ka san ɗaya daga cikin hakkin al'umma akan shugaba hakkin al'umma akan shugaba shine tsare musu addini jininsu mutuncinsu abu na farko da Allah ya ɗora mai dole ne ya tsare musu addininsu dole ya tsare musu addininsu to shi ma sallar ba ta kame shi ba eh. wata tafiya za a yi kyautai ko Legas ne ko ibadan ne ko za a zo bauchi ne ko za a tafi gombele ko za a je kano ne a nan a hanyar za a yi ta haɗa azhar da la'asar da sauransu kuma duk tawagar ba wata yake ta tsaya a nan duk tawagar ba wata yake ta tsaya a yi sai ran da ya raɗin kansa wataran za ka samu war haka ana su yi limomi ba a yi azhar ba ba a yi la'asar ba ba a yi magari ba ga shayi to lahira abu ne lahira abuja ne ai duk dabo ne za ka tafi lahira gidanka ba Allah ce wa amur ahlaka bis salati shi fa da aka ma annabi Isma'il aka ce kana ya amuru ahlahu bis hmm. wata rana mun yi wata tafiya cikin wata jihar da cikin jihohin arewacin nan irin katon allon da ake sawa a manna hoton yan siyasa din nan irin babban allo nan muna shiga jihar muka samu wani irin mai neman sanatar nan an sa hoton su katon allo ya yi haka da hannun ta ce ku bani amana an rubuta ku bani amana wallahi tallahi ba katon allo ya yi haka ku bani amana amana eh an yi katon Allah ya yi haka da hannunsa an rubuta a cikin hannun ku ba ni amana wai shi ne gaskiya ne kawai a bashi amana eh kai yanzu Allah ka kace ko zan tarraka zan ku ba ni amana yanzu ko an kuma ku kalle ta ka sai ku ba ni amana da bautansu da ruwansu da lafiyarsu da ƴaƴansu da addininsu duka su baka amana da dabbobinsu duka nan jira yana tafe ka haka ne haka ne kuma abin zai zai wuce. zai zai wuce. zai zai wuce. zai zai wuce. sati uku da ke tsammani DRC suka gama shirye-shiryensu na shekara 35 ma'ana fara shirye-shiryensu da DRC tsawon shekara 35 sun saka abubuwan da ni ya zama wa'azi gare ni da yawa haka ne ta bibiyan shi duk da kusan ƙarshe hira aka saka da alhaji abubakar ta tare a yi يبقى تفضل المثالك الله الله يشرح الله يفعله قاش انا كذا كذا كذا في ريواني وانا ما يارس الوقت هنا لسه ابو كم تاشر ده سياسه waɗanda sun riga mu gidan ya wuce ko bai wuce ba ya wuce ya wata rana haka yin ɗauke ma kana kwance eh, kuma a ana nan ana nan Najeriya ana cinta ana cinta Bauchi ana cinta ana cinta kowace local government ana cinta ana cinta kai kuma kana kan kana shi kana kan kana kwance zai zo zai zai zo zai zai zo zai Allah ya sabu da yanci. wala nakasa qaumun fil mikyali wal mizan mutane ba za su tauye sikeli mudu da sikeli ba illa butulu bisire ba sai an jarrabe su da fari wa shiddatil mu'na da kuma tsananin ɗawainiyar rayuwa rayuwa kai ta zama musu da matukar mutane suka tauye sikeli suka tauye mudu to abin da zai faru kawai in ji annabi abubuwa kamar haka na farko sun dinga gamuwa da fari malam sai a yi damina biyar da kyar a samu damina ɗaya da manoma suka ci daɗin ko ruwan ya yi dinke ko ya ɗauke lokacin bai yi ba ko a zub da ruwan ba albarkar ruwan a cikin ko a hana ruwan baki ba abin da ke jawo shi annabi ya ce tauye mudu da tauye suke wala naqasa qaumun fil mikyal wal mizan mutane ba za su tauye mudu da suke ba illa btulu bisinin fa sai an jarrabe su da fari wa shiddatil mu'na da kuma tsananin ɗawainiyar duk ta inda ka buga abun yi zafi abun yayi tsanani duk abin da aka tashi a wakai za a yi shi wa daurin sultan da kuma zalunci shugaba ya eh, asa muku marasa imani a kan waɗanda ba su da tausayi fari tsananin rayuwa ta yi wahala biyan bukatu su yi wahala da azzalumin shugaban annabi ya ce abinda zai ja muku sauya mudu da suke kaga in kuna son canji sai ku canza sai Allah ya zo muku da canji haka ne ku ba ta ba. ka'idar ta ce la yukayyiru ma bi qaumin hatta yukayyiru ma bi anfusihim la yukayyiru ma bi qaumin hatta yukayyiru ma bi anfusihim wannan sunnar Allah ce sai kun canza sai canza muku yanayin kuma ba tauye mudu ake cinye mudu ake yanzu ba tauye mudu ake mudun ake cinye wa ma mana qaumun zakata amwalihim mutane ba za su hana zakar dukiyarsu ba illa muni ulkafara minar sama Ba face Allah ya hana ruwa daga sama domin dama ruwa Allah ya alakanta zubansa da albarkarsa da ba da zakar dukiyar in kun hana kamar ka hana ruwa ne mutane ba za su hana zakar dukiyarsu ba face Allah ya hana ruwa daga sama falaulal baha'in in ba dun dabbobi ba lam yunfaru da ba za a ba mutane ruwa ba albarkacin na dabbobin da ku ci kuma a cikin da ku samu kudin samu abinci amma ba don ku ake yi ba don ku ake yi waɗanda ma suke fidda zakar sun ki su fidda zakar a bisa tsarin abin kaga zakar mana ɗaya daga cikin manufarsa a musulunci shine rage ɗawainiyar talakawa a cikin al'umma ba ana ba wa mutum zakka ne wai ya zai ce a sai dai ana ba shi ne don a cire shi daga kangin da yake ciki idan aka ce akwai mutum biyu a anguwan da za su iya da zakka to ana so zakkan idan kowane ɗayansu zai iya cire zakkan ya wadaci wani ya fitar shi jari to sai ba shi kai in ma ba zai wadace shi ba su biyun za su iya haɗawa su ba shi ta yadda shi kansa gobe illa a bayar shi ya fita alal akalli ko jarinsa bai kai ya tsira zakka ba to amma dai ya fitar daga cikin waɗanda za a ci gaba da ɗaukar ɗawainiyarsu idan kuma an bashi ta yadda ya samu abin da kauri to sai ga baɗi su uku ne baɗi kuma in an zo cire zakka sun kai mutum uku masu cire ba to su ma idan sun cire sai a nemi kuma waɗanda za a ba su ma a karfafe su shi kenan zuwa shekara goma ashirin masu cire zakan anguwar sun kai mutum talatin sirrin fake kenan ga yara nan matasa ba su da aiki ba su da dani sun yi karatun qur'ani sun yi karatun boko to sai a dori mutum sai a ce mishi to ga jari kuma damu an ba ka zakka kuma damu haɗa ka da wani ya nuna maka yadda ake harkar kasuwanci imanin yadi ne in ma na zannuwa ne in wani kasuwanci ne za mu haɗa ka da shi shi ya dinga kula idan aka ga ya halarta an ba shi zakar da ya kamata ya haɓakar da dukiyar ko ka zai kashe ta a lokaci guda a kwace ko a taka da shi gaske so ake a rage masu karamin karfi a tsakanin al'umma a ɗauke da wainiyar mutane to yana bakin cikin yau kai ya ɗauka ya baka don kar shagon ke zan kamar shagon wai ba zakan zaka ji har da akwai yan ɗari uku uku yan ɗari biyu wallahi mana har akwai yan ɗari uku uku akwai yan ɗari biyu wani haka ya cire irin wannan zakan ɗari uku ɗari biyu ya zako ɗari uku a yi mulku ya aiko eh, ɗari uku har ɗari uku a yi mulku ka mun zakan a to ka sai in ma ƴan uwankan ne akwai wanda ya tantanta ka ɗauki da ka bashi tun da ka cire zakan nan ya kai dubu sittin ko dubu tamanin ga wani na uwanka man da bai da karfi ka ba shi ka ce to wane ga shi tun da kana da tsawainiya da sauransu kai ma ka samu kasuwanci in ba da shi kai kasuwankan ka tashi in za ku tafi ka tafi da shi ka haɗa shi da inda kake tsari kuma kana nuna kana nusar da shi yadda zai yi kana ɗan kewaye kasuwansa kana ba shi shawara da sauransu ya tashi yanzu ba in za ka cire zakka ba ka sake ba shi to in ka ba shi ɗari uku ba ba to wannan fa wannan fa wannan fa masu cire wannan zakan su ne muminan su ne masu cire zakan ma wanda su baka idan ka da musu ayan masu cire zakka ba su masu hakan wanda gaya yake shi ne mai cire zakka malam za ka ga mutum ya cire zakka an zo da kuɗi masallaci ana rabawa dubu dubu ko dubu abin da ya tsira ya fi miliyan uku me zai hana yin laboi alhaji wannan kuɗin ku ware waɗansu ƴaƴan talakawa a anguwan a kuɗin zakkan ku kai su je su karanto likitanci su dawo wannan dubu dubu da karba da karba a masallaci me zai musu haka ne ko ba wannan dubu dubun da karaba a masallaci dubu biyu da karaba a masallaci bayan ya saba ba ka'idar addini da abin da ya kamata akwai waɗanda zakakurai ne kuma ba su da ba hanya kawai don ku rage ma al'ummar ku fitina yau ka ware wannan dukiyar zakan a ɗauki ɗawainiyan waɗansu da suka yi karatu ake ganin sun kai ma ko karatun addini ko na boko a ce an samar da likitoci ko guda biyu ne a matsayin wannan kuɗin ai ka taimake su ka ba shi hanyar abinci ka ba shi jari sannan kuma ka ba shi hanyar da zai taimaki al'umma amma idan ka bi su da dubu dubu mai ka amfani da shi haka mutane suke in ba kuma ta ba lokacin da aka yi zaɓen 2011 an kira kungiyoyi ana tara musu kuɗi ba wannan kungiyar idan sun ja ba su miliyan biyu wannan kungiyar idan sun ja ba su miliyan uku wannan kungiyar idan sun ja ba su miliyan uku da rabi a to a je ma mana inda mutanenmu suna da wayo ku da kuka yi kungiya ɗaya ko yan anguwa ɗaya kuka tafi sai a zo a samu wata sanda sai a sai a je a raba kuɗi dubu ashirin ashirin ko dubu ashirin da biyar biyar da ku da kuka karɓo miliyan ɗaya ko miliyan biyu sai ku zo anguwanku a tona muku bokol ko biyu kuna cikin kuma matan anguwan yadda suke kai kawo neman ruwa wai kungiya ce abin nan anguwa ce gaba ɗaya ta je an ba ta miliyan biyu sai ga an zo an raba dubu sha biyar biyar ko dubu ashirin ashirin ah, in ku masu hankali ne ga firamare ku babu benci sai ku sa a buga bencina makarantar yaran anguwanku sai a je a jeru a makarantar to dubu sha biyar ɗin kwana nawa ne yanzu akwai wata daga tutar na ilimin yanzu yake cin kuɗin amma wataƙil inda bobar kuka yi wannan tuka-tukan da har yanzu kuna buga shi haka ne ko ba ba da har yanzu kuna samun ruwa haka ne idan aka haɗa ko aka baku wannan kuɗin sai ku nemi to me ku da ku yi a al'umance wadda za mu hutar da kaina kai ma hutar da kanka Ya'yana sun fita ɗebo ruwa ya'yanka sun fita ɗebo ruwa ƴaƴan wannan makwabcin sun fita ɗebo ruwa in aka ban dubu ashirin ɗin me zan yi da shi in aka baka me zaka da shi to mu haɗu mu tona bohol a tsakiyar anguwa ina mu rage aiki to kuma idan kuɗin gaskiya ne waɗannan kuɗin da ake bada miliyan miliyan me yasa ba a tattauna mutane ko wani shi ba wannan kuɗin da aka cire ake raba me yasa ba a bi anguwanni ana musu wannan aikin ba ai wallahi ku sake baki da maganar mutanen nan kai ka faɗi idan suka ba ku ruwa suka ba ku wuta suka ba ku ilimi da me za su muku kalkar ai wallahi in ka taɓa tsammanin wani mutanen nan su ne za su inganta makaranta karatu ka bata lokacin ai da shi za a zo a baka fitar to da me za a maka babu dama shi ka iri tun kana yaro kake jin kamfen ɗin famfo ko <laughs> eh, kwalta famfo wutar lantarki da irin wannan ga shi har ka kuma mutuwa mashi ne haka ne Allah ya dace in ba sun dabbobi ba lam yin tsaro da ba za a ba mutane ruwa ba wala kafara ahada kuma mutane ba za su warware alkawari ayi alkawari a ware shi illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim sai Allah ya sallaka ma waɗannan mutanen abokan gaba min gairihim daga wajensu ba a cikin ku ba a cikin kan ba an fara ba za a sa muku shugabanni a zalimai to wannan idan kuna warware alƙawurra da yake tsakanin ku illa sallallahu alaihi aduwan min gairihim ba sai Allah ya sanya muku abokan gaba daga wajen kafirai za a sallaka hakan su dinga gana muku warware alkawari fa aka zo ba da mafi fi sai su kwace abin da ke hannunsu ma'ana su kwace duk abin da yake hannunku a jefa ku a cikin ƙasa bayan fa an sallata ƙasa a kan to ba wai za su bar ku da naku ba ne naku ma za su kwace na hannunku ma za su kwace eh eh nanu kuma nan su bane wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzala Allahu azza wa jalla matukar kuma shugabannin su ba za su yi aiki da abin da Allah ya saukar ba fi kitabihi al-kitabul fastajina eh wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzala Allahu azza wa jalla annabi ya ce kuma matukar shugabannin su suka ci su yi aiki da abin da Allah ya saukar fi yi a alallahu ba illa sahun bai na bainahum a ce Allah ya saka duk yaƙi yakin su a tsakanin su cire ƙur'ani da kuka yi dama shine jagora cire shi da kuka yi a tsakanin annabi ya ce sai rikici ya karkafe a tsakanin to da gaban ku yan uwanku masu cin kafan ku yan uwanku masu cutan ku ƴan uwan masu kashe ku ƴan uwan masu kashe ku ƴan uwan Allah ya samu dace dukkan waɗannan ƴan uwa kamar matashiya ce ko in kayarwa ce ga wadda ke da rayayyar zuciya ya runguri yara ku wata al'umma da take cin nasara a rayuwa kamar al'ummar da ta yarda da karɓar canji cewa duk lokacin da suke cikin wani yanayi gurɓatacce da bai dace ba to ta yarda da ta maye gurbinsa da alkhairi da kuma abin da ya fi dacewa to wannan al'ummar a lokaci kankani yake haɓaka kuma suke samun albarka a babu al'ummar da ta fi faɗawa cikin musiba da kuma ƙuncin rayuwa kamar al'ummar da take samar makanta canji na alkai ga gyara yanzu dai kuma dukkan waɗannan ababa ga yadda annabi ya lissafa su abin da ke dawo kaza abu kaza da abu kaza abin da ke dawo kaza abu kaza da abu kaza shin jama'a kuna ganin wannan maganar ba gaskiya bane gaskiya ne to don me zamu yaudari kanmu don me zamu yaudari kanmu in dai mun san gaskiya ne don me yasa ba za mu gyara waɗannan ababa domin mu samu yanayin da ya dace da gyaran mu ba saboda ribar karatu shine aiki da shi ribar karatu shine aiki da shi mun ji abin da zina da riba suke afkar ba al'umma mun ji abin da sauye mudu da tseni yake haifar ma al'umma mun ji abin da hana zakka yake haifar ma al'umma mun ji abin da warware alkawari yake haifar ma al'umma abin da yake wajibi akan mutum uwa mu gyara inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin amma matukar mutane ba su gyara ba to Allah kuma ba zai canza musu yanayin da suke ciki yanzu a cikin waɗannan ai ne ku ne kawai duk ba mu gani da dai ne ban gani ba annabin mu ya gaya mana abin da ke dama alfasha tana haifar da cututtuka alfasha tana haifar da cututtuka cututtuka yau ga yadda cututtukan nan suka addabi mutane kamewa daga waɗannan laifuffuka zai samu samu sauki hana su a tsakaninmu zai samu samu sauki mu yi ƙoƙari mu ga mun taka ma wannan al'amari birki a al'umance zai samu samu sun idan shugaba bai ce ka bi Allah ba sai ba za ka bi Allah ba sai an haɗa kan ɗan sanda tukunna ka bi shari'a saboda ka dukkan waɗannan ayyuka mu muke yin su annabi mu annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ya gaya mana cewa matukar akwai waɗannan abubuwa a cikinmu ga abubuwan da za su faru da tun da kuma mun yarda cewa annabinmu annabinmu ne mun yarda cewa littafinmu littafi ne na Allah to wajibi ne in muna so mu kare kanmu daga waɗannan abubuwa mu yi kokari mu gyara waɗannan ayyuka kuma sai ga mun samu sarki da ikon mu Allah ya amfanar da mu da abin da muke subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ta ya saka da alheri. Allah ya saka da very much.